أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana gashi yau ma Allah ya sace haɗuwar haɗuwarmu a wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan zulƙida wata na goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da takwas mahaɗa a wannan masallaci namu domin ci gaba da wannan darasi na aƙida mai tarin albarka نا لتاف شره كشف الشبهات شره نيوند العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن إثيمين عليه رحمة الله واتويي كما أسأل لتاف كشف الشبهات لتافننا العلامة الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب rahmatullahi alai a yau za mu tashi inda mala yake cewa wa innamal khawfu alal muwahhidi kadai wato ma'ana tsoro ga mai aƙida abinda ake wa abinda ake jiwa mai aƙida tsoro allazi yasluku tariqa wa laysa ma'ahu silahun wato shine wanda yake bin wannan hanya ta ahlus sunna wal jama'a amma babu guzurin makami tare da shi to irin wannan ahlus sunna irin wannan mai aƙida shine malam muhammad ibn abdul wahab ya ce wannan shi ake ji tsoro ya zama yana bin wannan tafarki yana bin wannan hanya babu makami tare da shi na fahimta alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa lamba ay anna al-khawfa min a'da'il anbiya' haƙiƙa tsoro dangane da wato maƙiya annabawa innama huwa alal muwahhidi kadai ana jiwa mai aƙida tsoro allazi yasluku tariqa wanda yake bin wannan hanya walaisa ma'ahu silahun ba shi da makami da zai wato ma'ana kare kansa ya kuma kare aƙidarsa ya kare wannan hanya daga maƙiya annabawa li'annahu laysa lahu ilmun domin ba shi da ilimi ya tasallahu bihi da zai kare kansa da shi ta hanyar ba da hujjoji da dalilai wato ma'ana daga hasken littafin Allah da kuma hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fayaksha an yujadiluhu ahadun sai zama yana jin tsoro kar wani daga cikin 'yan bid'a ya zo tattaunawa tare da shi min ha'ula'il mushrikina daga wa'annan 'yan bid'a fatadhi'u ko fatudayyi'u hujjatuhu wato ma'ana fatadhi'u hujjatuhu sai zama wato ya wayi gari ba shi da hujja fa ya halik wato ma'ana shi ma ƙarshe sai ya dawo ya bi su ya hallaka fala budda an yakuna inda insani ilmun tilas ne duk mai bin tafarkin ahalus sunna wal jama'a tilas ne ya zama yana da ilimi yadfa'u bihi shubuhati da zai rinka kare duk wata shubuha da 'yan bid'a za su kawo ya kare ta da dalili wa yafhamu bihi al-khasmu wanda da wannan ilimin ne zai ƙona abokin rigimarsa alfaham asalinsa wato daga garwashi ne garwashi mala albani ya yi littafi a raddul mufhim raddi mai ƙona jiki wai li'annal mujadila ya taju ila amraini duk mutumin da zai yi wato muƙabala da 'yan bid'a to yana buƙatar abubuwa guda biyu al'awwal isbatu dalili qawlihi duk maganganun da zai iya tabbatar yana da dalili a kai ba molanka ba kamar yadda bahaushe yake cewa asani ibtalu dalili hasmihi. lokacin da ya kawo nasa dalilan kamar dutse wajen kafuwa to lokacin da ɗan bid'a zai kawo nasa dalilan kuma yana da abin da zai rushe shi shine rushe dalilin abokin tattaunawarsa wala sabila ila zalika babu wata hanya da mutum zai samu waɗannan abubuwa guda biyu illa bi ma'rifati ma alaihi min alhaq kai da a wasu da kake sunna sunna sunna sai ya zama kasanta Wama ma alaihi alkhasmu min albatili abinda kake cewa kaza bid'a ne kaza bid'a ne sai kana da dalilan da yake nuna wannan abin bid'a ne ka san dalilai da yake tabbatar da cewa wannan abin bid'a ne wa ma alaihi kasmuhu inda kasmihi ya ce to ya kamata a duba kasmihi naku ya ce to yawwa ai kasmuhu shine fa'ilin ai da abin da abokin rigimarsa yake kai min albatil na ƙarya liyatamakkana min dahadhi hujjatihi ta da zai samu dama ya tuburbuda ya ruburbuda ya tumurmusa hujjarsa a ƙasa za mu koma sama وقد من الله تعالى علينا بكتابه مو أهل السنة والجماعة الله يمن بيوه yi mana falala yi mana ni'ima da alkur'ani mai girma allazi ja'alahu wanda Allah ya sanya alkur'ani tibyanan li kulli shay'in mai cikakken bayani ne ga kowanne irin abu da ya shafi addini wa hudan sannan alkur'ani shiriya ne wa rahmatan sannan alkur'ani rahama ne wa bushira. albishir ne bushara ne lil musulmi na ga musulmi yana faranta wa musulmi rai idan sun karanta shi za su ji ni'imomi da Allah ya tattala ga muminai za su ƙara jajircewa wajen yin aiki domin su riski wannan ni'imar ya sa nan ba ya sauka ƙasa manallahu alaina bi kitabihil azizi Allah ya yi mana baiwa da littafinsa mabuwayi, allazi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidi. Ƙarya ba ta zuwa wa Alƙur'ani ta gabansa, wato ma'ana lokacin da yake sauka babu wanda ya isa ya shigar da ƙarya a cikin Alƙur'ani. wala min kalfi kuma ƙarya ba ta zuwa wa alƙur'ani ta bayansa bayan alƙur'ani ya gama sauka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan manzon Allah ya koma zuwa ga mahalicinsa ba wanda ya isa ya sanya ƙarya a cikin alƙur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu ne muka saukar da wannan ambato wannan littafi kuma mu ne muka jibinci kare shi duk wanda ya sanya ƙarya za a gane to kamar da kuka sani Allah ya yi alkawarin kare alkur'ani mai girma kamar yadda ya yi alkawarin kare sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da da muke ji Allah ya yi alkawarin kare alkur'ani bai yi alkawarin kare sunna ba wasu malamai sun sha faɗar wannan kuma har su buga misali da cewa shi ya sa ma ake samun hadisai raunana da hadisai na ƙarya ta wannan dalilai nasu dalilai ne masu rusassu masu rauni ba yadda za a yi ƙur'ani ya karu matuƙar sunnan manzon Allah ba ta karu ba don ta hanyar sunna ne ake iya fahimta alƙur'anin in ku ana nufin kariya ta yadda abin da ake nufi kariya shine kar a samu wato aya ta ƙarya ko mai rauni ko kuma wani ƙoƙari wato ma'ana ya kwaikwayi alkur'ani kamar da ya faru ga sunna to dai haka ake nufi kariyar to wannan ma qur'ani an samu wani suka yi ta muhawala suka yi ta ƙoƙarin kwaikwayon alkur'anin sai dai idan sun yi a wajen mushirikai, yan uwansu ma sukan musu dariya ce wani ai ba zai kama da alkur'ani ba to amma me ake nufi da kariyar idan an sanya barna za a gane wannan shine kariyar da Allah ya baiwa alkur'ani ya baiwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Di yadda mabannaci ya yi ƙoƙarin shigar da ɓanna a ciki za a gane a ce wannan abin ɓanna ce tanzilun abin saukarwa ne shi alkur'ani min hakimin daga gwani mai hikima hamid abin godiya subhanahu wa ta'ala wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala tibyanan Allah ya sanya alƙur'ani mai cikakken bayani ai mubayyinan likulli shay mai bayanin dukkan abubuwa ya tajuhun nasu da mutane suke buƙata fi ma'ashihim wa ma'adihim a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira thumma inna tibyan alqur'ani lil ashiya'i bayanin alqur'ani dangane da abubuwa yanqasimu ila qismaini ya kasu kashi biyu al'awwal an yubayyana shay'a bi ainihi qur'ani yakan yi bayanin abu a kan kansa مثل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير an haramta muku mushe an haramta muku jini an haramta muku cin naman alade sai dai kamar yadda malaman usuli suke cewa wannan aya ce amma mukhassasa aya ce amma amma wani shashi na ayar an yi taksisinsa hurrimat alaikumul maitatu illa maitatani alhutu wal jarat والدم إلا دمان الكبد والطحال كما قال عليه الصلاة والسلام أما لحم الكنزير يبقى على إتل ala أمومه wato yana nan a gamewarsa naman alade haramun ne to kaga anan Allah ya yi mana cikakken bayani dangane da wato ma'ana matsayin mushe yi mana bayani dangane da matsayin jini da kuma naman alade ina fata an gane kuma kun yadda kun gamsu ba yadda za a yi mutum ya fahimci alkur'ani ba ta hanyar manzon Allah ba da yanzu dalili ya bayyana gare mu kaga nan an yi itilakin almaita an yi itilakin addam amma kuma akwai hadisi ya yi taƙayidi cewa akwai wasu da aka ware su ya halatta a ci wa kauluhu ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ku auri iyayenku mata da suka haife ku wa in ala wa in safala uwa uwa uwa uwa abin da ya sama uwa uwa uwa abin da ya kasa haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa ita da dukkan wato wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wanda suke uba ɗaya da kuma wanda suke uwa ɗaya wannan haramun ne ka aure su wa banatukum an haramta muku ‘ya'yanku, ‘ya'ya, ‘ya'ya, ‘ya'ya, ‘ya'ya, duk dukkan ɓangare na 'ya'ya haramun ne musulmi ya auri 'yarsa wa akhwatukum an haramta muku auren ‘yan uwanku, wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya, wa'yannan haramun ne ku aure su su da ‘ya'yansu, ba za ku aure su ba, ba za ku aure ‘ya'yansu ba, game yadda wani ya tambaya jiya akan wannan ko kuma wancan satin. wa ammatukum haramun ne mutum ya auri yar ubansa ko kanwar ubansa mace haramun ne kanwar uba nan ko yar uba uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ka aure ta wa khalatukum haramun ne ku auri yar uwa ko kanwar uwa yar uwa din nan ko kanwar uwa ko kanwar uwa uwa ɗaya uba ɗaya suke ko ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ku aure su wa banatul akhi da ya ta dan uwanka dan uwan naka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya in dai yarsa ce haramun ne ka aure ta wa banatul ukhti da yar yar uwarka yar yar uwarka shaqiqiya ko li abbiya ko li ummiya. uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ‘ya'yanta haramun ne ka aure su wa ummahatukum allati arba'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku da iyayenku mata da suka shayar da ku to sai dai wannan malamai sun yi saɓani a nan wato cewa wacce irin shayarwar mazhabin Abu Hanifa da Malikiya suka ce tunda Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum أن الشارع الحكيم أطلق الرداء بدون تك أي قيد Allah mabuwayin sarki da ɗaukaka ya saki shayaro ba tare da ya dabaibaye ba, shi ya samu a mazhabar malikiya, wato idan mace tana shayar da ɗanta sai aka ba ta riƙon ‘ya, garin ta riƙe sai nono ya kwace ya ɗiga ta kunnanta ko ta hanci ya shiga ciki to wannan 'yar da aka ba ta riƙo ta zama 'yar uwar ɗanta da take shayarwa babu aure a tsakaninsu ba zai auri wannan yarinya ba ba zai auri kannanta ba ba zai auri yayyanta ba ba kuma zai auri uwarta ba wannan shine ra'ayin malikiya suka ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Bukhari da Muslim shi ma a atlaqar rada'a ko rida'a domin yake cewa ya harimu minan rada'ati ma ya harimu minan nasab wato yana haramta daga shayarwa irin abin da nasaba take haramtawa nasaba shine wanda aka haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to wannan ta hanyar nasaba babu aure to shayarwa ma manzo Allah ya ce tana haramta irin wancan suka ce kun ga a nan ma manzon Allah ya saki hukuncin daidai bai bai ba kowace irin shayarwa wato ma'ana ta shiga ciki amma ibn hazmin al-zahiri rahimahullah ya ce a sai dai idan waccan mata da aka ba ta rikon ya take shayar da ɗanta sai ta bewa wato ɗan ‘yar wannan yarinya nonanta ta tsotsa sau uku in ta tsotsa sau uku to shi kenan wannan ‘ya ta zama ‘yar uwar ɗanta na shayarwa ya ce dalili ko hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa la tuharrimul masatu wal masatani tsotsa ɗaya ko biyu ba ta haramta aure tsakanin yarinya da yaro in sun sha nonon mace guda to shi zahiriya tsotsa nawa suka ce uku to yanzu a wannan hadisi da na kawo yanzu ruwayar muslim annabi ne ya ce uku to ya aka suka gano uku a sai ku ce min fahimta suka yi duk sai ku hutar da kanku fahimta suka yi a ƙarƙashin hadisin tunda ya ce ɗaya ko biyu ba ta haramta kenan in ta kai uku ta haramta to abin da yasa na ce ku faɗi wannan dan gaba wannan ana kiransa mafhumin nas a wajen malaman usulu ka karanta nassi ka fahimci wani hukunci a ƙarƙashinsa amma ba manduƙin nassi ba ne ba ƙarara annabi ya ce sau za uku tana haramtawa ba shi yasa su shafi'iya suka ce a ai wannan yarinya sai ita wannan mata ta shayar da wannan yarinya sau biyar kuma kaifiyar shayarwar ma ta ba ta nonon ta yi ta sha ta yi ta sha ta yi ta sha ta saki don kanta ba bige ta ta yi ba ko ba tsorata ta yi ta saki ba dan kanta ta ƙoshi to wannan ɗaya kenan sai an yi irin wannan biyar to sannan babu aure amma bai kai haka ba to wannan baya haramta aure suka kafa hujja da hadisin muslim wanda ummina aisha radiyallahu anha tarwaito ta ce ya kasance abin da muke karantawa a cikin alkur'ani manzon allah yana rayu shayarwa goma daga baya sai aka shafe aka mai da ita shayarwa biyar wannan shine abin da ya tabbata har manzon Allah ya bar duniya shayarwa biyar ita take haramtawa to a gurguje idan mun kalli dalilan hanafiya da malikiya dalilin zahiriya ya yi taƙayidi ko ya yi taksisin nasinsu cewa ayarsu mutlaka ce ko amma ce su mutlak ne ko am ne hadisin la wato la tuharrimul massatu wal ya yi taksisi ko ya yi taƙayidi da haka yanzu ma'araka ta rige baina zahiriya wa shafi'iyya to idan mun kalli dalilin zahiriya kun yadda mafhumin nassi ne ko to dalilin shafi'iyya fa shi ma mafhumi ne ko mantuki mantukin nass ne to yuqaddamu al-mantuq ala al-mafhum haka malaman usuli suka ce idza ta'arada an-nassani ahaduhuma mantuqun wal akaru mafhumun فالمنطوق مقدم على المفهوم idan aka samu cin karo a zahiri ga wata magana ƙarar manzon Allah ya faɗi hukunci wata maganar kuma an fahimci hukuncin ne a ƙarƙashin maganar manzon Allah wanda ya faɗa ƙarar shi ake gabatarwa a kan abin da aka fahimta na hukunci a ƙarƙashin maganarsa don haka dai wato sai an shayar sau biyar kuma aikin sahabbai a lokacin manzon Allah ya gudana shayarwar biyar nan wato ma'ana ta gabata don haka dai wa ummahatukum allati arda'anakum haramun ne ku auri matan da suka shayar da ku shayarwa biyar sun zama iyayenku na shayarwa an gane ko wa akhawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku na shayarwa wanda kuka sha nonon tare su ma haramun ne ku aure su an ji kuma yadda bayanin yake shi yasa muka fassara ayar da sunna dan abin ya fitowa sosai wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku da zarar an shafa fatiha to uwar matarka haramun ne ka aure ta da zarar an ɗaura aure to wannan mata da aka ɗaura muku aure mahaifiyarta har abada kai da ita ba aure ba wai sai ta tare ba a fahimci wannan wa ummahatukum allati arda nisaikum aina wa akhawatukum wa ummahatu nisaikum ne haramun ne ku auri iyayen matanku kuma wannan babu sharaɗi ko ƙaidi na cewa sai an tare da yarinya da zarar an ɗaura aure to shi shikenan mahaifiyarta ta haramta a gare ka Koda daga nan kuma wani abu ya taso auren ya rushe wato ma'ana babu aure tsakaninka da ita waccan wato mahaifiyarta wa raba'ibukum allati fi hujurikum da kuma agololi ka auro mace ta taho da yarinya wanda wato ma'ana kuka raine su a ƙarƙashinku a gidajenku min nisa'ikum na wannan mata naku su ma haramun ne wayannan yaran wato ma'ana ku aure su wa halailu abna'ikum haramun ne mutum ya auri matar ɗansa to barakallahu fikum wa raba'ibukum lati fi hujurikun min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna haramun ne ku auri agololi wato ma'ana wa'yanna suke ƙarƙashin kulawarku suke ƙarƙashin rainonku min nisa'ikum na matayenku da kuka aura allati da haltun bihinna wa'yannan da kuka tare da iyayensu an gane ko idan mutum wato ma'ana ya auri mace ya tare da ita to wannan haramun ne ya auri yatta na'am eh to idan da za a zo da agola mutum ya auro mace ta zo da ɗanta agola shin namiji kenan ya shi mai gidan ya iya haɗa wannan namijin da 'ya'yansa kwarai kuwa zai iya haɗa su shi a kan kansa ne ba zai aure ta ba amma da yana da 'ya'ya maza kuma zai iya aura musu. Tun da musu ubanta daban allati da khaltun bihinna wa'yanda kuka tare da su fa in lam takunu da khaltun bihinna idan ku kuka auri mata ba ku tare da su ba fala junaha alaikum babu laifi ku auri 'ya'yansu misali malaman mu na soro suna buga mana misali mutum ne ya auri bazawara an ɗaura aure kafin ta tare ya kawo mata ziyara suka zo suna zaune ta shirya a shi ta kawo masu ruwa kafin a tare a kawo sai yarinya ta karo ya ce wannan fita ce ai yata ce ya ce to ni ba za ki damu ba ni da na canza shikenan in ta yadda sai ya sake ta shikenan sai a ɗaura aure da yar amma kaga da zarar an ɗaura aure uwa ta haramta amma ɗaura aure da uwa ya ba ta haramta sai an yi me sai an tare ina fata an gane eh kwanciyar aure ake nufi ba wai ta je wato a tata wannan ba wa hala'ilu abna'ikum haramun ne ku auri matan ‘ya'yanku da suka aura allazina min aslabikum amma wa'yannan da kuka haife su ba agololi ba idan kana da agola ya auri mace ya saki za ka iya aurenta wato an tajma'u bainal ukhtaini kuma haramun ne mutum ya haɗa ya da ƙanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya lokaci guda wato yana aurensu haramun ne illa ma qad salafa sai dai abin da ya riga ya gabata to anan ma qad salafa malamai sun yi saɓani shin me ake nufi da masalafa wanda yake tare da su kafin saukar ayar shi wannan auren sai a tabbatar da shi ko ku ana nufin irin wa'annan aure da suka faru kafin saukar ayar Allah ba zai kama mutane da shi ba amma yanzu bayan saukar ayar ko da an samu wani da irin wannan auren zai zaɓi ɗaya ya saki ɗaya to wannan ra'ayin shine daidai ba za a tabbatar da wannan auren ba bayan saukar wannan ayar za a rushe shi inna allaha kana ghafurar rahima Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai wannan wawul atafi ne, ba wawul isti'inab ba ne, ba sabuwar magana ba ce, haramun ne ku auri matan da suke da aure. matar da take da aure haramun ne ka aure ta an gane ko minan nisa'i daga cikin mata illa ma malakat aimanukum in kaga ka auri matar da take da aure to kai hari aka yi aka mamaye kafirai aka ci ganima aka ribace matansu da 'ya'yansu to ko da tana da aure aka kasa aka baka to wannan shari'a ta baka zaɓi ka iya kyale ta ka ci gaba da kusantar ta kurin kuma ka iya yanta ta ka aure ta alasa an fahimci wannan wal muhsanatu haramun ne mutum ya auri matar da take da miji to bayan Allah ya yi itilakin hukuncin sai ya kuma ya taksisi sai ta illa ma malakat aimanukum in kaga mutum ya auri matar da take da aure to baiwa ce da ya mallaka tunda da zarar an kama baiwa wancan auren ba a izina da shi ya rushe to sai dai kuma ɗayan abu biyu wanda aka ba shi baiwa wato wacce aka same ta bisa tsari na musulunci hanya biyu ce in ba ta da ciki ba zai kusance ta ba sai ta yi istibra'i jini ɗaya in tana da ciki kuma ba zai kusance ta ba sai ta haihu to na so wannan jumla a fahimce ta dan tana da rikici wal muhsanatu haramun ne wa hurrima alaikum nika wato nikahal mutazawwijat an haramta muku auren matan da suke da aure daga cikin mata haramun ne ku aure su illa ma malakat aimanukum sai dai abin da damayenku suka mallaka wannan ba a yi zina da auren kafiri wannan da ka iya yanta ta ka aure ta ba mala ya za a yi musulmi an samu ciki a maida musu ai tarbiyyarsa za a yi zan musulmi jiya muke hira da sarkin dutse Allah ya saka masa da alkhairi ya ce ya je kasar kudu nan ya ɗebo yara ƙanana na manta adadin da ya gaya mana wallahi ya ce yanzu dai haddar qur'ani sun yi nisa sosai haka kurin ya je kudu irin yadda kiristoci suke zuwa gidan marayu su ɗebi 'ya'yan musulmi su je su kiristantar da su to shi ma yake jarraba irin wannan aje a ɗebo 'ya'yan arna wanda ba su da galihu a mai da su musulmi ina ma mawadatanmu da masu mulkinmu za su rinka haka wani har muke tattauna yake cewa yana kokonto yanzu a masarautarsa a ce akwai ba ma guje? yana nan iyayensa yana ƙoƙarin ya ga duk wanda yake ba ma guje ne ya dawo da shi cikin addinin musulunci Allah ya yawaita mana sarakuna irin wannan Allah alaikum wannan abu ne da Allah ya wajabta muku ai Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara zalikum an halatta muku duk abin da ba wa'annan da aka ambata ba shi yasa 'yan tatsi ne sun hallaka ba wai za su hallaka ba ai kaga abin da Allah yake cewa duk wa'anda ba wannan ba halal ne amma kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisinsa ya ce ba ka auro mace ka haɗa yar ubanta ko ƙanwar ubanta kishi da ita ko ƙanwar uwarta ko yar uwarta kishi da ita ba a hada su an ambata a wannan aya waye bayani annabi mu sallallahu alaihi wasallam to ashe qur'ani gaskiya ne hujja ne haka sunnar manzan Allah ingantacciya eh to sannan ban gane nikahu shigar ba eh yauwa sannan daga cikin wato ma'ana nau'in auren da aka haramta shine nikahu shigari ne wato ma'ana ka ban yarka in baka tawa an ba da sadaki ko ba a bayar ba shi ma wannan haramun ne ina fata an gane ga kuma nikahul mutu'a na 'yan shi'a shi ma haramun ne da sauran dai abubuwa da sunan manzon Allah ta yi bayani A sani, الثاني أن يكون bil ishara. ya kasance wato ma'ana bayanin da alkur'ani ya yi ta hanyar nuni ne ila maudu'il bayani zuwa bigiran bayanin mislu qawlihi ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba hakika Allah maɗaukakin sarki ya saukan maka da alkur'ani wal hikimata ya sauka maka da sunna fa ashara Allah ta'ala ilal hikima anan Allah ya mana nuni zuwa ga hikima allati hiya sunna wacce ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innaha tubayyinu alquran tana bayani ta fito da abinda da alqur'ani yake nufi wa kadhalika qawluhu ta'ala fas'alu ahla zikiri. in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku da sani sai ka je akan abin da wani ya kware sai ka tambaye shi akai amma bahaushe ya yarda da wannan abin da yake rayuwar duniya amma addini ba ruwansa yanzu akwai wani abu da yake faruwa a nan unguwanmu limami ne idan ladani baya nan yakan kira sallah amma in ya tsaya yana kiran sallah sai ga wani lokacin ya juya yana kallon yamma to abin abin izina a nan da kafa shi mutanen unguwar suka yi domin neman kuɗi wannan juya yamman da yake zai kawo matsala kuɗin da ake samu a dukkan rana wanda kowa zai amfana wannan zai haifar da matsala kana ga za su yadda samatin da addini ne wannan bai dame su ba ba wani la ahada yuharriku sakinan ba mai ba mai cewa komai haka ake zaune to haka matsalar bahaushe take zai tambayi komai ya sani ya hakikaninsa yake amma ban da addini sai ya kamara aitan nas fa hadha bayyana. annana narji fi kulli shay'in ila ahlihi wannan aya tana nuna mana kowane abu za mu koma ga ahalinsa wanda suka san shi allazina hum ahalun zikiri wanda su ne zikiri bihi su ne masanansa ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم saboda haka ne ake ambatawa cewa wani daga cikin malamai a tahu rajulun minan nasara wani daga cikin kiristoci 'yan mishan ya zo masa yuridu ta'ana fil qur'anil karim amma ya zo ne da nufin ya soki alqur'ani wa kana fi wato ma'ana fi mat'amin ya kasance wannan malamin yana wajen cin abinci faƙala lahu hazan nasrani sai wannan kirista ya ce da shi aina bayanu kaifa yusnau hadha ta'am aina bayanu kaifa yusnau hadha ta'am ina bayanin yadda za a yi wannan abincin a ƙur'ani kun ce duk ƙur'ani ya zo da komai fada ar-rajulu fada ar-rajulu an gane ko wato ma'ana sai wannan mutumin wato wannan malamin sai ya kira sahibal mat'am mai hotel ɗin ko mai gidan abincin wa ƙala lahu siblana kaifa tasna'u hadha ta'ama yaya kake yin wannan abinci fa safahu sai wannan mai gidan abinci yace kaza nake kaza nake a kawo kaza a kawo kaza duk sai mu haɗa mi haka za ja a fil Qur'an haka ya zo a cikin alkur'ani fata ajaban nasrani sai wannan kirista ya mamaki ah yanzu a ce a kawo gishiri duk da manja da sauransu duk akwai a ƙur'ani faƙala kaifa zalika ta yaya haka faƙala sai wannan malami ya ce da shi inna allaha azza wa jalla ya kulu fas'alu ahalan zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma'abota sani akan abin da suka yi specialis suka kware suka yi takassusi a kansa in kun kasance ba ku da sani akan wannan abin fa bayyana lana miftahal ilimi ya bayyana mana wato mabudin ilimi bil idan dangane da abubuwa bi an nas'ala ahala zikiri biha sai mu tambayi ƙwararru akan wannan abin masana ay ahlul ilmi bihi wanda suke da ilimi a kansa wa hadha min bayanil qur'ani bila shak wannan yana daga bayanin alqur'ani ba kokonto fal ihalatu fal ihalatu ala ma yahsilu bihim al ilmu hiya fathu lil ilmi karkata mutane su koma ga abin da zai samar musu da ilimi ala man yahsulu bihim al ilmu ga wanda zai sanar da su ilimi karkata mutane a bisa su koma zuwa wurin mutumin da zai ɗora musu ilimi wannan yana daga cikin buɗi na ilimi alasa hausa ta fito da Allah ya ce fas'alu ahla zikiri a larabci ai ihala Allah abinda ake ihala shine kana na ce koma wuri kaza dangane da kaza shine ihala to mala yace falli halatu ala man yahsilu bihimul ilmu mai da mutane zuwa ga wanda in an je wurin su za a samu tabbataccen ilimi hiya miftahul ilimi wannan ma mabuɗi ne na ilimi a ce tafi wajen malami kaza ko tafi wajen masani kaza ka san abu kaza wannan ma mabuɗi ne na ilimi fala ya'ti sahibu batil فلا يأتي صاحب باطل بحجة باب ونتن بدعة دزيز دوت حجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها face sai an samu a cikin alkur'ani da sunna abin da zai warware wannan bid'ar ya yi bayanin ƙaryarta cewa wannan ƙarya ne ba haka abin yake ba kama ƙala ta'ala wala ya atunaka bi masalin wato ma'ana ba su taɓa zuwa maka da wani misali ko wani bayani ba illa ji ina ka bil haƙƙi face mun zo maka da gaskiya wacce za a rushe wannan abin da suka zo da shi wa ahsana tafsiran kuma mun zo maka da mafi kyakkyawan fassara duk abin da mushrikai za su zo maka da shi na wani misali ko wani bayani Allah ya ce illa ji ina ka bil haƙƙi. face sai mun zo maka da gaskiya wacce za ta rushe wannan ƙarya wa hasana tafsiran face sai mun zo maka da abin da yake mafi kyawun wato fassara wato abin da zai rushe shi la mu mubtilun bi hujjatin ala batilihi dan bid'a ba zai taba zuwa da wata hujja akan bid'arsa ba illa wa fil qur'ani ma yubayyinu hadhihi al hujja batila face a cikin alkur'ani akwai abin da zai bayanin wannan hujja rushashiya bal inna kulla sahibi batilin kai dukkan ma'abocin bid'a istadalla li batilihi bi dalilin sahihin da ma ya kafa hujja da bid'arsa da wani dalili ingantacce min alkitabi was sunna na alkur'ani ko hadisi fa hadha dalilu yakunu dalilan alai wannan dalili da ya kawo shine za a mai da shi a rusa shi da shi yanzu misali zakiru da yake yawo a titi da carbi a wuya yana ta rusa zikiri in ka tambaye sai ce ai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbihu bukuratan wa asila to da wannan ayar zaka dauka ka rusa su da ita tunda dai Allah wannan aya manzan Allah ya saukarwa sannan shigo manzan Allah sahabbansa ya koyawa shin an taɓa samun zakiri irin wannan a cikin sahabbai kai da kaga zakiri ka san neman haukaci ne babu wanda ya fi sahabban manzan Allah hankali da nutsuwa duniya ba ta taɓa ganin masu hankali nutsatsu irin sahabban manzan Allah ba wallahi ko da ba wa'azin sunna irin masu zikirin nan na tsaye wani wani lokacin ma sai an kawo farau-farau kai a ce maka haka sahabban manzan Allah suke kai a hankalce ba za ka yadda da wannan ba shi yasa zai wahala haga dan boko yana irin wannan abubuwan zai wahala cikakken dan boko ka same shi a wannan domin shi dan boko komai daman shi sai abin da yake kuru-kuru bai da raina hankali ba yasa da ma ake zargin su da mara wa mala abubakar mahamudu gumi Allah ya masa rahama baya dan su basu yarda da irin wannan ba komai sai ka zo masa da shi kuru-kuru an gane ko to wannan yake nuna cewa sukan zo da dalilai na alkur'ani da sunna amma wannan dalilan sai ka ɗauka ka rugurguza su da shi kama zakara shekul islam rahimahullah ta'ala fi muqaddimati kitabihi a introduction na littafinsa ko gabatarwa na littafinsa dar'u ta'aridun naqali wal aqali Allah ji kan shekul islam littafin yana da daɗin karatu kana karanta ba za ka so ka bari ba juz'i goma sha ɗaya babu cin karo tsakanin hankali da alkur'ani da sunna ba inda za ka samu alqur'ani ko ingantaccen hadisin manzon Allah ya yi karo da hankali sai dai mutum mahaukaci ne amma inda yana da hankali ba inda za a yi wato ma'ana a samu cin karo annahu sahibi ma min sahibi bid'atin babu wani ɗan bid'a wa batilin ko wani mabannaci ya hatajju li da yake ƙoƙarin kafa hujja akan bid'arsa da wani abu Minal kitabi aw min sunna as-sahiha da alqur'ani ko kuma da ingantaccen hadisi illa kana zalika a dalilu dalilan alai la face wannan dalilin shine akan sa yake da shi za a rugurguza shi wa laysa dalilan lahu ba zai taba zame masa dalili ba wannan misalai in muka ce za mu buga sai mu kwana anan qala ba'd mufassirina wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hadhihi al-ayatu amma wannan aya amma ce magamiya ce fi kulli hujjatin a kowace irin hujja da Allah ya ce wala ya atunaka bi masalin kowace irin hujja ya'ti biha ahlul batili da ‘yan bid'a za su zo da ita ila yaumil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama in ka ga baka rusa su ba kai ne baka ilimi ba ka zauna kana da awar sunna sunna baka zuwa makaranta wa ana azkuru laka ashiya'a ni zan ambata maka abubuwa in ji Muhammad ibn Abdul Wahab wani ta sababinsa ne ake ce mana wahabiyawa fi kitabihi a cikin littafin Allah mimma zakara Allahu fi kitabihi daga abin da Allah ya ambata a cikin littafinsa ko wani sashi da abin da Allah ya ambata a cikin littafinsa jawaban li kalamih tajja bihi al-mushrikuna fi zamanina wato alaina wato ma'ana amsa li kalamih tajja bihi